Abinci ya yi tsada, boda a rufe take, shin wai yaushe ne za a buɗe boda a Najeriya? Irin waɗannan tambayoyi ne da zancen zuci narke a cikin zukatan mafi yawan 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya dai sun ɗauki lokaci mai tsawo suna kwana da mafarkin an buɗe iyakokin ƙasar domin shigowa da kayan abinci, wanda hakan zai taimaka wurin saukowar farashin kayan masarufi. Ana cikin haka ne, sai ga ministan noma a Najeriya, Abubakar Kyari, ya fitar da wata sanarwa a shafinsa na X inda ya ce za a jingina cajar haraji a kan kayayyakin abincin da za a shigo da su cikin Najeriya a wani sabon yunkuri na dakile hauhawar farashin kayan abinci ga talakawan Najeriya. Ya ce, za a aiwatar da matakan da aka bijiro da su ne cikin kwana 180 masu zuwa. Tun bayan wannan tsari dai, ake ta dambarwa da tada hayaki kan yiwuwar lamarin kwatsam sai ga wani albishir ga 'yan ƙasa da hukumar kwastam ta fitar na cewa za a iya shigo da shinkafa, masara, gero, wake, ba tare da biyan ko kwandala da sunan haraji ba amma akwai sharɗa da hukumar ta gindaya wa 'yan ƙasar domin cin moriyar wannan tsarin hukumar ta kwastam ɗin da ta ce dole masu shigo da kayan abinci ya kasance suna da kamfani da ya zama an yi rijista da shi a Najeriya kazalika kamfanin ya zamto yana aiki tsawon shekaru biyar tare da biyan kuɗin haraji na tsawon shekarun bugu da ƙari kamfanin da za su shigo da kayan abinci dole ne su mallaki masana'antar surfa shinkafa mai ƙarfin yin ton ɗari a kowace rana Hukumar ta kuma ce akalla kashi 75 na kayan da aka shigo da su dole ne a siyar da su a kasuwannin kayan masarufin da aka sani. Daga ƙarshe, hukumar ta bayyana cewa idan kamfani ya gaza cika waɗannan sharuɗa to zai biya haraji. Haka kuma za a hukunta duk kamfanin da ya fitar da kayan da aka shigo da su wajen Najeriya kafin ko bayan sarrafa su. Ko ya kuke kallon wannan lamari? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section kiki kaka ana wata ga wata yau ake yin ta raman miya tsokani mai na ce eh kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba gaddama eh IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma lallai ba shakka shin ina wanda ya tafi to ya dawo wanda ya shirya ya fasa wanda ya tsaya to ya zauna wanda ya zauna kuwa to ya saurara kafar yada labarai ta IMS shakundunci komai da ruwanka ɗaya a cikin dubu don haka kai mai zaman jiran jira kare jiran tsaki ƙara zama kuma kuma ka ƙara shirye shirin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba. IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi ƙorama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi.